har yanzu dai a najeriya matsalolin rashin tsaro na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe duk da yake wasu rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan ta'adda a wasu wurare a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya a cikin daren jiya alhamis masu garkuwa da mutane sun sace kumandan yanki na rundunar 'yan sanda wato area commander acp abdullahi umar kamba lamarin ya faru ne a wani gari da ake kira tashar rogo da ke kusa da shiga garin yawuri inda jami'in yake tafiya tare da iyalinsa cikin mota lokacin da suka haɗu da wannan iftilain na yi ƙoƙarin jin taba bakin rundunar 'yan sanda a jihar kebbi sai dai kakakin rundunar superintendent na 'yan sanda na fiwa abubakar ya ce in bashi lokaci yana cikin wata ganawa da Allah ba da minti biyu muna mice ok ta mun gama zan tuntun kiran Allah ya haifu ne a kan akan hakan ne ma na tuntubi ɗaya daga cikin aminan jami'in 'yan sandar wanda ya tabbatar min da abin da ya faru ni ce kamar su yan sanda suka gaya maku hukumance ko ko dai da mutane ke faɗa ko ji a'a shi da kai ne ma ya kira ni ya magana ni haka nan shi da kai ne shi Abdullahi ya kira ni ya magana da ni baki da baki lani da shi lokacin da yake hannun su eh yau sayan gaba okay sai kwana da sai kwana da ce kwana hannun su mm. to yanzu wani yanayi ake ciki mu muna ga mun san mu ya wuri da sahen ga mu sai mu je da an gode an ga yi to sai mun ga sai sai shi Abdullahi sai kana da kai ne muke mm. to kafin da kana da mutum wani zuwa yauri ba sai ba zan ga magana ga baki ne ta zuwa ya wuri. na mm, san mai mata ne za za su su da za su ta mata tana irin mata tana yauri ta ce ba su sai mata komai ba a jihar Sokoto ma da ke makwabtaka da jihar Takebi jama'a na cikin halin rashin tabbas dangane da sha'anin rashin tsaro domin ko a jiya Alhamis an kai hari a wani gari da ke karamar hukumar ta Ilela wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Bello Isa Ambarura ya ce kwanan nan jama'ar yankunan na cikin zulumi saboda babu tabbas ga abin da ke iya faruwa a kansu duk da yake akwai tarin jami'an tsaro a cikin garin na ilela shekaran jiya akwai wani gari kalaba gidan wani alhaji audu kalaba wanda siyan ta'adda suka shiga suka ɗauke mutum uku ba dai samu salwantar rayuwa ba amma dai kuma waye gari ya jima'a sun je har nan kasar na tsola wannan gari da ake ma gidan sarki da sun kashe mutum biyu a nan garin gidan sarki kuma sun ɗauki wajen mutum biyar a halin da aka ci yau da safe nan aka zana izo su yau juma'a don karfe goma na sa aka zana izo waɗannan bayan allah da suka rasa ransu. a garin na ilela wanda ke iyaka da jamhuriyar niger can baya jami'an tsaro na sa kai wato 'yan banga suna taimakawa wajen samar da tsaro a cikin garuruwan to sai dai yanzu a cewa dan majalisar abin ya fi karfin 'yan banga. yadda za a haɗa 'yan banga aikin 'yan banga da kuma 'yan sa-kai da waɗannan mutane da yake suna ɗauku da makamai masu ƙarfi. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da zura ido ganin yadda lamarin tsaro zai yi da su da mai mahukunta na cewa suna iya ƙoƙarin su amma kuma lamarin na ci gaba da wanzuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.